Sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Abdul-Jabbar Nasir Kabara ya jefa shubuha kan zargin cewar lauyansa barista Dalhati Shehu Usman ya karbi naira miliyan biyu a hannunsa domin baiwa alkali cin hanci. Baristan ya ce ya yi wa malamin uzuri saboda jazabar damuwa ce ta fara kama shi. Da alama dai ɗan China nan da ake zargi da halaka matashiya ummita zai kasance cikin rudani biyo bayan rashin tsayayyen lauya.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 mai gabatar da ƙara barista Mamman Lawal Yusuf Harisan ya gabatar da abokan aikinsa, inda lauyan malamin wato barista Muhammad Lawal Abubakar shi ma ya gabatar da kansa. Lauyan gwamnati ya shaida wa kotu cewar sun bai wa kotu bayanansu a rubuce, inda yake roƙon kotun ta karɓi bayanan nasa a matsayin hujjoji da za ta yi hukunci wajen tabbatar da laifin da ake zargin Malam Abdul Jabbar Nasiru Kabara da ɓatanci. Daga nan kuma kotu ta waiwayi lauyan malamin, sai lauyan ya ce, duk abin da zai faɗa, ya amince malamin da yake karewa ya faɗa wa kotu. A nan ne malamin ya buƙaci kotu ta nuna masa bayanan da ya yi a cikin littafin shari'a, kuma kotu ta miƙa masa. Ya duba ya ce haka ne, ya yi daidai. Daga nan kuma ya roƙi kotu ta karɓi bayanansa kuma ta kori ƙarar da gwamnatin Kano ke yi masa, da kuma umarce ta ta ba haƙuri. ko da kotu ta waiwayi mai gabatar da ƙara ya roƙi kotu ta ba su wani lokaci da za su yi wani bincike kotun kuma ta amince bisa dogaro da littafin jawahirul ikilil lauyan gwamnati ya ce a baya sun gabatar da shaidunsu ciki kuwa har da ƙwararre a kan hadisi bayan jin bayanin lauyan ne sai kotu ta juya wajen malam abdul kabara ya ce yana da bayani a nan ne ya bayyana wa kotu cewar shi fa a baya lauyansa wato barisa dalhati shehu ya zo ya same shi har ma ya karbi naira miliyan biyu inda ya ce zai kai wa alkali naira miliyan ɗaya da dubu ɗari uku a matsayin yadda kotu za ta sallame shi daga yunkurin hukuncin kisan kai a nan ne malamin ya ce ai ya zama cin hanci sai lauyan ya ce ba cin hanci ba ne fansar ranka ne a nan ne mai shari'a ibrahim sarkiyo ya rantsuwa a gaban kotu cewar bai san wannan zance ba Daga ƙarshe kotu ta ce za ta bayyana ra'ayinta akan buƙatar kowa, kuma kotun bata bayyana ranar da za ta dawo domin ɗorawa da shari'ar ba. Bayan fitowa daga kotun ne wakilinmu na kotun Amin abdubaka Noma ya zanta da lauyan Malam Abdul Jabbar Sheikh Nasir Kabara, wato barista Muhammad Lawal Abubakar. Ko da muka yi shine kotu ta yi duba da hujjoji na doka da muka gabatar don ta sallamu malam ta kuma sa gwamnati ta ba shi haƙuri akan zargi da ake masa. Shi ma lauyan gwamnati barista Mamman Lawal Yusuf Harisan ya yi mana ƙarin bayani. da'awar mu dama shine yayi kalaman batanci ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam shine yasa aka kawo shugaban kotu ana tuhumarsa a kokarin sa na kare kansa ya kawo karatuttukan da yayi wanda aka nada a faifai aka zo aka saka a gaban kotu aka kunna jama'a suka ji to abin da ya fito daga waɗannan kalamai sune suka tabbatar da abin da muke zargi cewa ya aikata ya faɗe su tabbas ga su sun fito wanda bai ji ba da yanzu ya ji su shi yasa muka ce to ta wannan bangaren ya ma taimake mu wajen kawo hujjoji akan cewa ya aikata laifin da ake zargin sa ya aikata. To sai dai game da wancan zargi na karɓar na gora da Malam Abdul Jabbar ya yi ga lauyansa, wakilin Yusuf Ali Abdullah ya zanta da barista Dalhati Shehu Usman, inda baristan ya ce damuwa ce ta fara kama malamin. Wannan magana ba haka take ba, nakan yi wa ɗorarru uzuri, kamar yadda aka duba shi misali akan kansa ɗin za a ga ai baya ta kaina irin wannan allegation ɗin ya fara ba. ni wannan al'amari ya fara ne sakamakon hukunci da aka yi a abuja kan cewa an ci tare naira miliyan goma saboda da aka yi fayilin guda biyu a kano da ya abuja ai abin da ya saba hankali misali yanzu a cikin wannan kes din yanzu ni kai na a ce za a ɗauki wasu ɗari bakwai a tsan kaji ni ai an raina ni kai ni kaɗai na fi ƙarfin miliyan biyar ma ba miliyan biyu ba in dai ba nan za yi. to wannan kenan Daga babbar kotun jiha kuwa mai lamba goma sha takwas ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Sunusa Ado Ma'aji. kotun ce ta sanya ranar hudu ga watan gobe don fara sauraron karar da gwamnatin kano ta shigar kan ɗan china nan da ake zargi da hallaka matashiyar nan ummita gwamnatin dai tana zargin wani ɗan ƙasar china mai suna geng da laifin hallaka ummu kulsum sani buhari ta hanyar daɓa mata wuƙa a kirji yayin da aka gabatar da mr geng ya roƙi kotun da ta ba shi dama domin ya ɗauki lauyan da zai kare shi mai gabatar da ƙara bai yi suka akan roƙon ba da dai laifin da ake zargi dan China laifi ne da dole sai mutum yana da lauya. A nan ne kotun ta ayyana ranar hudu ga watan gobe don fara shari'a an kuma yi umarnin a ci gaba da tsare Mr. Geng a gidan kaso. To Allah ya kyauta. A nan ma dai 'yan sanda ne suka gurfanar da wata mata bisa zargin ɓata wa makociyarta suna ta hanyar jifanta da kalamai wa ita karuwa ce. Wakilin Aminu Abdu Baka noma yana da ci gaban labarin. An gurfa da banta idi a gaban kotun shara musulunci da ke zamanta a kwana hudu karkashin jagorancin mai shara Nura Yusuf Ahmad. Mai gabatar da kara Aliyu Abidin ya karanto mata kunshin tuhumar wato cin zarafi da bata suna wanda ya saba da sashi na 312 da kuma 188 na kundin shari'a SPCL. Amma bayan karanto mata nan take ta musanta ana da zargin ta bata makociyarta wato mai jidda ya usuna ta hanyar cewa da ita karuwa. Hakan ya sa ta yi kararta da ƙarshe kotu ta ba da belinta ta hanyar kawo wanda zai tsaya mata ta ta kuma ɗage zaman zuwa ranar shida ga watan goma na wannan shekarar domin kawo shaidu. A gaida baka noma, masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To barkanmu da dawowa. Iyalan wani dattijo mai suna Alhaji Audu Haruna sun koka tare da roƙon mahukunta da ƙungiyoyin kishin al'umma da su kawo musu ɗauki bisa yadda wasu mutane ɗauke da makamai suka je har gida suka ɓalla ƙofar gidan suka kuma tafi da dattijan. Mai ɗakin dattijan Alhaji Audu Haruna ta bayyana cewar cikin daren litinin ɗin ne suka ji ana ta buga musu ƙofar gidansu. A ƙarshe dai suka buɗe bayan buɗewar ne kuma suka yi artabu da wasu mutane. dauke da bindigogi waɗanda suka shaida musu cewar su jami'an tsaro ne kuma sun zo gidan ne bincike daga nan ne suka caje gidan nasu da ke unguwar brigade daga nan suka yi awon gaba da dattijan mai kimanin shekaru saba'in da biyar har yanzu kuma babu labarinsa raba abubakar wadda ita ce matar wannan dattijo kuma akan idanta abin ya faru ta yi wa filin inda ranka ƙarin haske Yau kwana uku jami'an tsaro sun je sun buga mana gida. Kafin mijina ya zo ya buɗe sun taɓanɓara kyaure ha kyaure ya kusa cirewa. Suka shiga ɗakina suka yi ta bincike. Da suka yi ta bincike duk kayan suturar mu ma duk sai da aka zazzage shi tsakar ɗaki. Ba su ga komai ba a ciki. to daga nan shine sai suka tafi da shi su ni ban san inda aka tafi da shi ba da safe na buga wayata ba a samu ba na buga tashi ba a samu ba mun yi yawo na yawo ban samu inda yake ba shine nake nema in je inda yake mu ji lafiyar abin da muke nema kenan je gurin jami'an tsaro ban fai mun je nan gwagwarwa yes yes ma mun je duk sun ce wai baya nan suwaiba abdullahi ya ce ga dattijo alhaji audu ta ce roƙonsu ga mahukunta shine a taimaka musu a fito musu da mahaifin nata domin sun shiga ruɗani kasancewar sun je duk wani guri na 'yan sanda ba su same shi ba. gwamnati ta taimaka akan fito da mahaifina a taimaka wajen bincike inda yake da kuma a wani hali yake muna roƙon gwamnati da ta taimaka don allah don annabi allah ya bayyana mana shi ko da muka tuntuɓi rundunar 'yan sandan jihar kano ta bakin kakakinta sp abdullahi haruna kiyawa ba mu same shi ba izuwa wannan lokaci to allah ya bayyana gaskiya Su kuwa Fulanin nan da ke kuka kan yadda wasu mutane ke musu barazana a kan gonakinsu da ke Ungwaggo sun jaddada roƙonsu ga gwamnan Kano da hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da a taimaka a kawo musu ɗauki. Fulanin sun ce tun farkon da aka shigar musu gonakinsu aka lalata musu amfanin gona kuma idan sun yi magana sai a kama su a haɗa su da 'yan sanda a ce su 'yan kidnapping ne don haka suke jaddada roƙo a kawo musu ɗauki. Hafiza Adamu. Da aiki aiki ai ba za a zo da gonan mu yi shuka kuma a zo a shiga ciki a sa shanu su cinye kuma a sa wasu masu nuna, saliya kuma a cinye a tsaya gurin. Me ya kawo kan da ba aiki aiki ba a shigo gonan mu. Roƙon da nake gwamnati da da shigar ta duba a taimaka mu. a kwato min hakina akan abin da aka yi. Ni ne Nasiru Adamu. Da muka ji labarin hakan ba mu je gurin ba da dole da su ga suka zo. to da muka je ɗin kuma an auna gurin kuma ga a yanzu a haka akwai plantation a ciki dan yanzu mafi yawa gurin duk sun yi fanta ɗinsa ko jiya na je gurin a jiya magana da ake na je gurin duk an yi haka a gurin. Alhaji Yakubu Gago shine mai kishin al'umma da ke bibiyar wannan batu ya ce ya gano cewar fin ƙarfi ake ƙoƙarin yi wa fulanin. lokacin da mai unguwa ya tabbatar musu da cewa wannan gona gona su ce ni na kirawo area commander na eastern bypass ya kawo yaransa ga 'yan sanda aka tabbatar wannan gonar ta fulani nan ce aka ce akwai mai da awa aka yi shiru lokacin an sassa bulo da rami haka sai aka ce to fulani ku fidda gonar ku sai wani ya tsalle ya ce gonarsa ce wannan mutanen azzalumai ne kuma da suka ce wai aiki bai zo kan gonarsu ba so muke ma mu ji su suwaye su gwamnati ne su ko me su da ake zuwa da daddare a dinga yanka fulotan fulani wanda ba shi da karfi a ce kuma idan ya zo gonar za a ce shi dan nafin ne so a halin da ake ciki kenan a a mu da ya gabata dai masu wannan aiki sun ce aikin su bai shafi gonar fulanin ba sai dai abin tambayar shine su da ba gwamnati ba me ya kai su gonar mutane kuma me yasa suka fara yanka fulutai a gonakin. Za mu ci gaba da bibiyar wannan labari. Can kuwa wasu zakuna da kadoji sun fatattaki wasu 'yan ta'adda a daidai lokacin da suke artabu da jami'an tsaro. Wakiliyarmu Maryam Zubair Gaya tana da ci gaban wannan labari. Kwamandan 'yan sandan ƙasar Mozambique Bernardino Rafal ya ce wasu 'yan ta'adda sun mutu ne sanadiyar harbin bindiga a lokacin fafatawa da sojoji yayin da wasu kuma suka gamu da ajalinsu ta yadda zakuna da kadoji suka auka musu. Kwamandan ya yi jawabin ne a ranar Laraba lokacin da yake ganawa da mazauna yankin Kusinga a lardin Cabo Delgado na arewacin Mozambique. bai dai faɗi ko 'yan bindiga nawa ne zakunan da kadojin suka kashe ba amma dai ya ce ko shakka babu dabbobin dajin sun ba da gudunmuwa wajen mutuwar 'yan ta'adda Ƙasar mozambique na fama da 'yan ta'adda a shekarun baya-bayan nan dakarun sojin mozambique sun ce sun kama wasu 'yan ta'adda hudu da ke shigar musu da mutane cikin kungiyar tasu tare da kangarar da su dakarun sojin sun kuma sanar da mutuwar 'yan ta'adda sha shida to a gaida maryama kafin mu je fannin mu na neman taimako zababben shugaban kungiyar tsaffin ɗaliban makarantar koyar da kasuwanci ta malam aminu kano commercial college da aka fi sani da aminu kano community commercial college wato akcc aji na 2001 da ke gauran dutse muhammad ahmad usman na farin cikin gayyatar tsaffin ɗaliban wannan aji zuwa wajen bikin cikarsu shekara ashirin da kammala makaranta wanda za a yi ranar asabar mai zuwa ɗaya ga watan oktoba shekarar 2022 da misalin karfe 11 na safe a babban ɗakin taro na marigayi Dr. Yusuf Mai masile da ke harabar makarantar a goron dutsen titin Malam Aminu Kano. Sanarwa daga shugaban kwamitin shirya taron Yusuf Ali abdallah. yanzu kuma sai fannin mu na neman taimako da za mu fara da takardar wata dattijuwa mai kimanin shekaru hamsin da asibitin murtala ya rubuto mata magunguna har naira dubu goma sha uku da ɗari bakwai kuma ta ce ba ta da halin wa'annan kuɗaɗe sai takardar wata ɗaliba da ta ce a saka sunanta daga kwalejin aminu kano wato legal da take neman kuɗin registration naira dubu ashirin da ɗaya da ɗari bakwai ita ma ta ce ba ta da halin waɗannan kuɗaɗe sai kuma takardar wani bawan allah inuwa hassan da asibitin ƙwararru na murtala ya rubuto masa kuɗin magani har naira dubu talatin shi ma ya ce ba shi da halin waɗannan kuɗaɗe da fatan jama'a za a haɗa a taimaka. Duka-duka a nan filin inda ranka zai ɗisa aya, a madadin jagora Nasiru Salisu zango sai abokanan aiki, Amina Abdu Baka noma, da zumira Garba Baban Ladi, sai waɗanda suka sada ni da ku, Abdurrahman Ado Baba da Abdurrahman Hamisu na Madina. Yusuf Ali Abdalla ya shirya shirin, Samira Sa'ad Zakirai nake cewa mu huta lafiya. Daga nan Freedom Radio, muryar jama'a.